ga abin da zai kasance sunnar ubangiji kauniya ba za ta hana mu mu yi wa'azi ba ba za ta hana mu mu karantar ba ba za ta hana mu mu ce ga gaskiyar ba amma kuma mu bar wannan harkar karantarwar da bayanin gaskiya mu ce a'a sai mun daure mutane gaba ɗaya sun zama abu ɗaya to anan muna kokawa ne da sunnar ubangiji kadariya muna cewa za mu kawar da wannan sunna ɗin abinda dai za shine mu faɗa mutane gaskiya wanda faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur maganar mu ce sai sun zama abu daya wannan ba aikin mu bane ubangiji ya nuna mana haka za a yi ta zuwa haka za a yi ta zama har lokacin da za a je masa ranar gobe kiyama shi kuma shi zai yi hukunci tsakanin su inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal Ubangijin ka shi zai yi hukunci a tsakanin su ranar gobe kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna suna yi na sassabawa na'am فإن كنت في مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين to shikenan kissar annabi Musa alaihi salam ta ƙare, faifan ƙarshe wanda shi yi ta'aliki akan abin da ya faru gare su da kuma yadda Allah madaukakin sarki bayan ya halaka fir'auna ya sakan kawa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam ya tanadan musu gurin daɗi ya ba su ƙasashe suka mallaka ubangiji ya gama wannan ta'aliki sai kuma aka shigo wannan ta'aliki ne kuma akan surar gaba ɗaya na surar gaba ɗaya yaƙi ne da har mushrikai akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da uluhiyar ubangiji suna yaƙi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabi bane suna yaƙi da cewa Allah ba shi kadai ya cancanta abauta masa ba to ubangiji ya kawo mana duk abin da zai nuna zai kawar mana da har da suke kawowa sannan kuma ya kawo mana kisoshi na annabawa annabi nuhu da annabi musa alaihi salam waɗanda suke nuna ƙarshen lamari idan aka gwagwagwa tsakanin ƙarya da gaskiya daga ƙarshe dai gaskiya ita ce take yin nasara ubangiji ya kawo mana wannan misali sai kuma aka dawo aka ci gaba da ta'aqibi akan surar gaba daya Allah ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka to idan ka kasance cikin shakka bisa ga abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka laqad ja'aka al-haqqu rabbik Lallai haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin don haka kada ka zamo daga cikin masu shakka wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayatillah kada ka kasance daga cikin waɗanda suka ƙaryata da ayoyin Allah fata min al-khasirin ka zamo daga cikin waɗanda suke hasararru Allah madaukakin sarki yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka anan malamai suna cewa wannan fi in ma dai ta zama الظرفية الحقيقية ko الظرفية المجازية idan muka ce الظرفية الحقيقية sai ya zama Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. yace fa in kunta fi shakkin ai fi ahli shakkin idan ka kasance cikin masu shakka waɗanda suke shakkar abin da muka aiko maka wannan shakkar tasu tana damunka kamar yadda ake cewa da khala fulanun fil fitna wani ya shiga fitina ba wai shi ne fitinan nan ba ba shi ya kawo fitinan ba ya shiga cikin masu yin fitina ɗin ya tsinci kansa a cikin masu fitina wannan usulubin larabci yana karɓar wannan Cito to idan ka kasance cikin shakka ma'ana cikin waɗanda suke yin shakka abin nan da muka saukar maka haka yake ko ba haka yake ba to idan har su ba za su iya tabbatar da abin nan haka yake ba kai ka bi hanyoyin da za ka tabbatar musu da cewa haka yake fas'alil ladina yaqra'una alkitab je ka tambayi waɗanda suke karanta littafi wato ka tambayi ahlul kitabi ko ahlul kutubi waɗanda Allah ya ba su littafi waɗanda suke malaman su Kafafu a cikin ilimi masu adalci za su tabbatar maka da cewa abin nan da ka ba da labari gaskiya ne ƙisoshin duk da muka faɗa a cikin wannan sura ƙisar annabi nuhu da ƙisar annabi musa da yadda abin yawa kana tsakaninsa da fir'auna duk gaskiya ne za su gaya maka haka za ka ga dacewar abin da yake gurinsu na labarin annabi musa da annabi nuhu da abin da yake gurinka malamai suka ce ko dai mu ɗauki ma'anar ayar da haka ko kuma mu ɗauki wannan fiɗin kan cewa majaziya ce Allah maɗaukakin sarki yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba shi yake nufi ba kamar yadda laraba ke cewa iyaki ni fasma iya jara irin a fake da karsana a fake da guzuma a harbi karsana ko wato irin hannunka mai sandaɗin nan Allah yana magana da annabinsa amma da su masu ƙaryatawar yake masu shakkar kamar yadda wani lokaci idan shugaba ya zo ba da umarni ga wata tawaga sai ya keɓance shugabansu da maganar ko da kuwa abin ba shi ya shafa kai tsaye ba ya shafi wasu tsirari ne daga ciki domin su waɗancan da ake maganar da su su ga girman maganar ci a idan har ana magana da babbanmu da irin wannan harshe babu shakka mu ɗin ya kamata a yi mana irin wannan haka ko fiye da haka ba to shi yasa Allah madaukakin sarki a alqur'ani wani lokaci yakan fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fada cikin irin wannan ramin ba annabi ba zai fada cikin shakka ba ko kadan ba zai yi kokwantan abin da Allah ya saukar masa ba kamar kamar kamar yanda Allah yake cewa laqad awhayna ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin Allah ya yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka lalle tabbaci haƙiƙa in kai shirka ayyukanka za su rushe kuma za ka wayi gari cikin hasararru annabi zai yi shirka ne kwata-kwata annabi ba zai shirka ba ko kaɗan wannan ba zai ɗarsa a zuciyarsa ba to amma idan kai ka ji cewa Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabinsa haka babu shakka za ka razana ka tsorata ka firgita ka gane cewa lalle shirka ba ƙaramin illa ba take yi idan har Allah ya ce wa annabinsa duk girmansa la in ashrakta la yahbatanna amalu lalle in kai shirka aikin zai rushe ce to ni kuma awa idan har annabi aikin zai rushe tabbas ni wa in akwai sama da gaba da rushewar sai yayi to wasu malamai suka ce irin wannan uslubin ne ubangiji yayi ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma kai tsaye ana nufin su waɗannan masu shakka ɗin fa in kun tafi shakkin mimma an zalla ilaika idan har kana shakkar abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik kaje ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka ya Allah zai ce fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik tare da cewa waɗanda ya samu na yahudawa galibin su kiyayya suke da shi galibin su yayya suke da annabi sallallahu alaihi wasallama kokari suke yi su nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama makaryaci ne ba mai gaskiya ba to yaya kuma Allah zai ce aje a tambaye su anya ko in aka je aka tambaye su ba za su ce ƙarya yake yi ba to anan malamai suka ce ai babu wata shubha dangane da wannan domin idan aka ce a tambayi wane ba a tambayi su wane ko 'yan mazhaba kaza ko 'yan gari kaza ko jama'a kaza su ba da shaida ana nufin adalan cikinsu ana nufin miƙaƙƙun cikinsu ba karkatattu ba ana nufin masu gaskiyar cikinsu ba makaryata ba domin su ne ahalus shahadati domin su ne ahalul adalati su ke da adalci su ke da su suka cancanta su ba da shaida don haka idan Allah ya ce a tambayi su su jama'a kaza ko 'yan mazhaba kaza ana nufin masu adalcin cikinsu kuma a cikin yahudawa akwai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi ibn salam ah, da waɗanda suka zo daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi <coughs> irin su ka'abul ahbar a je a tambaye su kaga waɗannan ba yadda za a yi su faɗi abin da yake ba gaskiya ba don da mutane ne wanda sun cancanci su ba da shaida ko kuma shahadatu ahlil kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan karara a cikin littafinsu a taura wanda suke jingina kansu zuwa gare shi ake ce musu ahlul kitabi to har idan a cikin attaura akwai abin da ya dace da alkur'ani musamman abin da ya shafi kisoshin annabawa dinnan ba za su ji tsoron bayyana shi ba don dama abin da ba za su bayyana ba abin da ya shafi annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya shafi kissar annabi nuhu kissar annabi musa za su fito su bayyana ba za su boye wannan ba kaga kenan za a tambaye su ne akan abin da ba za su ji tsoron fito da shi su faɗa ba don haka dan an ce a tambaye su ba za ka kawo shi har cewa za su yi ƙarya ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da cewa ya je ya nemo shaida da gurin ahlul kitabi akan ingancin abinda ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana wannan aya karara domin ya karanta ta duk duniya ta ji su ma ahlul kitabi din sun ji an ce fas'al fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik sun ji wannan da a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna da abin da za su tabbatar da ƙaryarsa ai da sun fito sun tabbatar da ƙaryarsa saboda sun fi kowa son su ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su ga sun fito da ƙaryarsa to amma tsit kaji babu wanda ya fito ya ce ai wato kalubalen nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba haka yake ba ai a cikin littafin mu akwai abin da yake nuna abin da yake faɗa ba gaskiya bane ba su fito sun faɗa ba ashe shiru da suka yi da suka yi gum ba a ji bakin su ba alamar cewa abin da ya faɗa din gaskiya ne sannan kuma yawanci daga cikin ahlul kitabi ai daga ƙarshe sun zo sun rusuna sun sadu da sun yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun karbi sakon annabi sallallahu alaihi wasallama domin lokacin da daular musulmi ta ci gaba da faɗaɗa ta kama masar ta kama sham ta kama iraq da garuruwan da suke cikinta duk ahalar kitabin da suke gurin nan gaba ɗaya sun miƙa wuya ga addinin musulunci saboda haka su kansu wannan miƙa wuya ga addinin musulunci da suka yi ai budar shaida ce da take nuna cewa eh lallai addinin musulunci gaskiya ne domin abin da suke karantawa dinnan sun ga cewa addinin musulunci ya zo da abin da bai saba masa ba ashe shigar su musulunci shaida ce suke bawa musulunci cewa gaskiya ne hatta na yanzu din da suka ki shiga musulunci waɗanda ake tafafatawa da su su kansu saboda sun saki addinin nasu ne da za su koma ga addinin su karance shi karatu na ainihin tanutsu za su gane cewa ai abinda suke kai ba gaskiya bane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine gaskiya shine gaskiya amma da yake kasancewa su galibin su madiyuna ne da haryuna. kai kamar ma ba su imani da Allah suke ba don haka addinin ba shine a gaban su ba in ma sun sa rigar addinin to sun sa ta ne kawai domin ainihin su cimma wata manufar su ta duniya su shimfida mulkin su su yi wa mutane mulkin kama karya su yi wa mutane mulkin mallaka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 barkamu da wannan yammaci barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na alhaji muhammadu indimi wanda yake garin maiduguri a jihar borno a wannan haduwa tamu ta ranar juma'a shida ko shida ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 inda muke cikin tafsirin suratu yunus a jiya mun kwana akan aya ta 94 za mu kuma fara ta kan wannan aya din saboda bamu karasa ta ba lokaci ya yi mana halinsa amma kafin mu karanta ayar da za mu fassara akwai tambaya ɗaya da za mu ansa a gurguje wani ya rubuto yake cewa ibnu arabi da muke magana a kansa jiya shi ibnu arabi ake cewa ko ibnu arabi akwai alif da lam a sunansa ko babu alif da lam to a duk wanda ya saurara a jiya ina cewa ibnu arabi akwai ibnu arabi akwai ibnu arabi akwai ibnul arabi da alif da lam akwai nakira akwai ma'arifa to shi wanda muke ta magana a kansa da wanda muke faɗar irin aƙidojinsa miyagu shi ne ibnu arabi ɗin ba ibnu arabi ba ibnu arabi shi ne muke magana a kansa shi ne wanda yake daga baya-baya ibnu arabi ya riga shi abin nan rayuwa a duniya kuma shi wannan ba maliki ne mutumin falastin ne an afuwan mutumin ƙurtuba ne mutumin andalus mutumin kurtuba shine mai littafin a tafsirin alkur'ani sannan shine kuma wanda yake da littafin alkabas sharhin muwatta malik ibn anas yana da dai littattafai daban-daban wannan shine ibn arabi malami wanda yawanci a littattafai na ilimi akan ambaci sunansa ibn arabi kuma in ka ji sunansa yawanci sai a littattafan sufanci ta tasawuf a nan sunansa yake zuwa saboda ƙwarewarsa a wannan janibin da haka ibnu arabi muke magana ba ibnu arabi ba بسم الله باب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين نعم الله مدوكاكين سركي يجي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك to idan ka kasance cikin shakka game da abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka laqad ja'aka alhaqu haƙiƙa gaskiya ta zo maka min rabbika daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin don haka kada ka zama cikin masu shakka wala takunanna min ladhina kazzabu bi ayati llahi kada ka zamo daga cikin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fatakuna minal khasirin sai ka zamo daga cikin masu hasara a jiya mun ce wannan ayoyi da za mu karanta suna yin ta'aliki ne ga abin da ya gabata a surar gaba daya bayan allah maɗaukakin sarki ya gama kawo ko shubuhohi na ainihin mushrikai da amsa a kansu ya kuma kawo mana kisoshin wasu daga cikin annabawa annabi nuhu da annabi musa alaihi salam sai kuma allah maɗaukakin sarki ke ta'aliki akan kisar gaba ɗaya yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallama fa in kunta fi shakkin idan ka kasance cikin shakka muka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama baya shakkar abinda Allah madaukakin sarki ya saukar masa to sai dai wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan yi irin wannan uslubi din a ƙur'ani domin a nuna wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama girman maganar da ake yi mata idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama maganar wato maganar aka fuskantar da ita gare shi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke al'ummarsa za su ga girmanta duk lokacin da ka fuskantar da magana zuwa ga wani babba to na ƙasa da shi zai ga girman maganar to saboda ka Allah madaukakin sarki yana yin wannan muka ce kamar yanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin lalle tabbaci hakika idan kai shirka la yahbatanna amaluka lalle tabbaci hakika aikinka zai rushe kuma zaka kasance daga cikin hasararru babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai yi shirka ba to amma akwai bayani akwai gargadi ga waɗanda suke al'ummarsa cewa idan suka yi shirka aikinsu zai rushe domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayinsa gashi abinda Allah ya faɗa masa duk matsayinsa a gurin Allah Allah ya ce da shi idan ya yi shirka aikinsa zai rushe to kai da kake wani na ƙasa a cikin al'ummarsa za ka fi ganin girman maganar to shi ne wasu malamai suka ce a irin wannan uslubin ne Allah ya yi anan ce fa in kun tafi shakkin mimma zalla ilaika in har kana shakkar abin da na aiko maka ko kuma a kai kana cikin masu shakka waɗanda suke tantama suke kai kawo wajen su gaskata da Allah ya baka fas'alil ladina yaqra'una kitaba min qablik to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka anan Allah madaukakin sarki yana gaya masa a bisa wannan fassara ya tambayi waɗanda suke ahlul kitabi za su zama hujja akan gaskiyar abin da Allah ya bashi mun ce Allah madaukakin sarki ya umarci a tambayi ahlul kitabi akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi sallama duk da cewa a hankalce za ka iya cewa ai za su iya faɗar za su iya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama tun da dai ba su yi imani da shi ba tun da dai har suna yaƙinsa to babu shakka za su zai iya tambaye su su ƙaryata shi muka ce a idan Allah ya ce a tambayi wane su ba da shahada ana nufin adalan cikinsu waɗanda suke masu insafi a cikinsu kuma kowa ya san cewa akwai waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi a zamanin annabi sallallahu alaihi irin irinsu abdullahi ibn salam da jama'arsa babu shakka waɗannan idan aka ce a tambaye su bisa ga abin da suka karanta a cikin attaura ko linjila na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama za su fito da sifarsa ƙarara za su bayyana wannan domin allah ya faɗa mana cewa akwai sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da allah ya saukar na attaura da injila allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil waɗanda suka yi imani ko suke bin annabi wanda yake al'ummiyi baya rubutu baya karatu allazi yajidunahu wanda suke samun bayaninsa maktuban inda fi tawrat wal injil yana nan an rubuta a wajensu cikin attaura da kuma cikin linjila saboda haka sun san akwai wannan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi bayani ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ya yi shelarta kowa ya ji abin da Allah yake gaya masa na ya yaqra'una alkitaba min qabli ya kasance kuma babu wani wanda yake makarancin littafi da ya fito ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama duk da hirsinsu da matsanancin kwaɗayinsu na su ga sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama amma ko ba a samu wani ya fito ya karyata shi ba kaga ita ma wannan gudar aya ce gudar shaida ce da take nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama akan gaskiya yake Allah ya ce masa laqad ja'aka alhaqqu min rabbika to haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka wannan jumla ita ma za ta ƙara tabbatar maka da cewa wannan magana da Allah ya yi ba wai yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita kai tsaye bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa gaskiya ta zo masa daga ubangijinsa waɗanda suke tantama suke inkari su suke buƙatar a gaya musu haka shi yasa Allah ma ya kawo da lamu tauki da qad litahqiq la qad ja alhaqqu min rabbik domin ya nuna maka cewa ana magana da waɗanda suke shakka din ne ana magana da waɗanda suke inkarin ne shi yasa aka zo da muakkidat abubuwan ƙarfafa magana domin a ƙara kawar musu da wannan inkarin da suke yi Allah ce la laqad ja alhaqqu min rabbik haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka zamo daga cikin masu shakka akwai bambanci tsakanin ashakku da al'imtira a lugar larabci idan ka ce ashakku shine at na bayna sha'ai at bai na ihtimalai kana kai kawo tsakanin ihtimali guda biyu saboda wata shubuha wato ka samu wani rikicewa ka samu wani rudu abin nan haka yake ko ba haka yake ba kana kai kawo ka yadda ko kakka yadda saboda shubuhar da take kwakwalwarka wannan shi ake cewa shakka alimtira kuma a taraddudu bayna ash-shay'aini bila shubha mutum ya dinga taraddudi yana kai kawo ya karba abu ko kai ya karba tare da cewa babu wata shubha babu wata shubha da take a kwakwalwarsa wacce ta hada shi karɓa? to Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa idan akwai mai shakka to a kafa masa hujja dan a kawar masa da wannan shakkar wanda kuma shakka ta kawu gabarinsa ya zama na baya da shakka to kada kuma ya zama cikin mumtarina waɗanda kuma suke kai kawo ba tare da shubha ba an gane ko farko aka yi maganar shakka sannan aka yi maganar imtira wato wanda yake da shakka to a kawar masa da shakka ta hanyar tabbatar masa da hujja fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli to idan aka kawar masa da da shubhar da take kwakwalwarsa ya kamata yayi imani ya sadu da ya karba abinda aka gaya masa kada ya zama kuma cikin almumtarina waɗanda suke kai kawo ba tare da shubuha ba an gane ko sannan Allah ce wala da minal ladina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin kada kuma lalle haƙiƙa kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyin Allah to shi da wannan mataki na uku mataki na farko matakin shakka mataki na imtira sai kuma mataki na takzib mataki na takzib shine bayan duk ka gama gane komai to yanzu ba ba batun kai kawo ake ba kawai ka fito karara ka ce kai baka yadda ba ƙarya ake yi to kaga sai Allah ce to kuma kada ka zamo daga cikin waɗanda suke karyata ayoyinmu bayan an gama musu bayani an kawar musu da shubha an kawo musu da taraddudi to sai kuma su fito su ƙaryata haka akwai waɗanda suna shakka akwai waɗanda bayan an kawo musu da shakka suna kai kawo akwai kuma waɗanda ƙarara sun fito sun ƙaryata to kada ka zama ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen mutane guda uku laminar shakina wa laminar mumtari da wa laminar mukazzibi to kasancewar almukazzibu ne wanda ya fito ƙarara ya nuna yaƙe shi da yadda yake ya ƙarƙarya, sai ubangiji ya ce fata kuna min alkhasiri sai ka zamo daga cikin hasararru waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suke faɗa da gaskiya babu shakka waɗannan suna cikin taɓaɓɓu suna cikin hasararru Allah ce innal alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim na'am Allah ce innal alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalmar ubangijinka ta cancanta a kansu ta tabbata a kansu la yu'minuna ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace irin aya kowace irin hujja za ta zo musu ba za su yi imani ba hatta ya raul azab alim har sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani suka ganta ga dangadan ra'ayil aini to Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri a cikin al'ummarsa akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta musu rabo za su yi imani da shi akwai kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai rubuta musu rabon za su yi imani da shi ba haka ubangiji ya riga ya hukunta tun fil azal kowane ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kwanya ya ba shi dama ya ba shi ƙudura ya ba shi ikhtiyari da mashi'a ta ya zaɓi abin da yake daidai ko ya zaɓi abin da yake ba daidai ba liman sha aminkum an yastaqim wa ma sha'una illa an sha Allah ubangiji ya ba wa mutum wannan dama ta ya zaɓi abin da yake shine gaskiya domin ya wadata shi da hankali bai cire masa hankali ba duk wanda aka cire wa hankali to an ɗauke masa alƙalami don haka ubangiji ya ba shi al-isti'dadat wal mawahib maki wanda za su ba shi ikon ya gane abin da ake gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to wasu sun yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su saboda haka sun gane abin da yake gaskiya sun bi shi wasu kuma gaba ɗaya sun aje wannan damar sun kwafe ta sun ki amfani da hankalinsu don haka sun kasa gane abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na gaskiya kuma Allah maɗaukakin sarki yana tasliyar annabi sallallahu alaihi wasallama da kwantar masa da hankali yana nuna masa kisoshin annabi musa da annabi da annabi nuhu alaihi salam na masa kissar annabi nuhu alaihi salam daga cikin mutanensa akwai wanda suka yi imani wanda su ne 'yan kaɗan ma amana ma'ahu illa kalil 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi haka nan cikin annabi mutanen annabi Musa su ma 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi babu waɗanda suka yi imani da shi sai 'yan zurriya daga cikin mutanensa sai 'yan shabab samari sai wannan sahara da suka yi imani bayan sun ga mu'jizar annabi Musa alaihi salam wanda tafi ƙarfinsu to don haka shi Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kada ya damu sunnar ubangiji haka ta gudana a cikin bayansa akwai waɗanda ya hukunta musu da sa'ada akwai kuma wanda ya hukunta musu shakawa waɗanda aka hukunta musu shakawa duk iya bayaninka babu yadda za a yi ainihin su karɓi gaskiya duk yadda ka kai ga bayani innal lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna waɗannan da kalmar ubangijinka ta riga ta gaskata a kansu ubangiji ya riga ya rubuta ya musu tambari cewa su ba 'yan aljanna ba ne su 'yan wuta ne to wannan duk yadda ka kai ga ainihin bayani ga gargadi ga tsoratarwa wannan ba zai sa su ji komai a tare da su ba kamar yadda Allah ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi da masu gargadi wannan ba za su wadatar da mutanen da ba za su yi imani ba wa in yarau ayatan yu'ridu anha wa yaqulu sihrun mustamir duk sanda za su ga aya wata hujja wata mu'jiza wani gudan dalili da yake nuna gaskiyarka to za su kawar da kai su ce ai wannan ma tsafi ne wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya babu wata mu'jiza babu wani dalili da zai zo musu daga Allah face sun kasance masu kai masu kawar da kai daga wannan kamar yadda Allah ce wa ka min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ayoyi da dama waɗanda suke gani mu'jizozi da dama waɗanda suke gani a sama da ƙasa suna ta wucewa ta kan waɗannan mu'ujizozin amma kuma ba za su yi imani ba haka Allah maɗaukakin sarki ya hukunta innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim waɗanda suka kafirta ba za su yi imani ba sawa'un alaihim daidai ne a wajensu a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ka yi musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba ba za su yi imani ba kuma wannan shine abin da annabi Musa alaihi salam ya faɗa yace a cikin addu'ar da yayi yake cewa rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani to kana da koyi da annabi Musa yadda shi ma annabi Musa ya fahimci haka mutanensa akwai wanda za su yi imani akwai wanda ba za su yi imani ba to kai ma ya kamata ka koyi wannan daga cikin darasi ko kuma fa'ida da za ka samu daga kisar annabi musa allah ce walau ja'atuhum kullu ayatin kowace irin aya za ta zo musu kowace irin aya za ka zo musu da ita ba za su karba ba ba za su yi imani ba hatta ya rawul azab al'alib sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani sai lokacin da suka ga ainihin gaskiya karara sai lokacin da mutuwa ta zo duk wani kafiri lokacin da mutuwa za ta zo masa sai ya ji a jikinsa cewa e lalle abin da ya yi a duniya ba bisa gaskiya yake ba lalle sai ya fahimci haka sai ya yi nadama sai ya yi kaico sai ya yi da na sani lokacin da mutuwa ta zo masa kuma a lokacin wala ta hina mandami abin da yake nadama a lokacin ba zai yi amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba walaisa tattaubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walal ladhina yamutuna wa hum kuffar wanda duk mutuwa ta zo masa ya shiga gargara to tubansa ba za a karba ba kamar yadda wanda ya mutu a ranar gobe kiyama ba zai ce ya mutu yana kafiri a ranar gobe kiyama ba zai ce ainihin ya dawo musulmi ba ko ya yi imani a karɓi imaninsa Allah maɗaukakin sarki ya ce falaula لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم Allah ce falaula kanat qaryatun amanat wato babu wata alƙarya wacce ta yi imani fanafa'aha imanuha ta ya amfane ta illa qauma yunusa sai mutanen annabi yunus lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka yaye musu azaba ta wulaƙanci. fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya wa matta'nahum ilahin muka ji yadda su dadi har zuwa wani lokaci to Allah madaukakin sarki ya kawo kissar annabi nuhu a annabi yunus alaihi salam cikin irin wannan takaitawa domin ta dace da ta'aliqin da ake yi ta'aliqin da ake yi shine waɗanda Allah ya bai rubuta musu imani ba duk yadda ka kai ga yi musu wa'azi ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya rubuta musu imani kuma za su yi imani din kamar yadda mutanen ƙarya annabi yunus alaihi salam suka yi imani sun yi imani allah ya karɓi imaninsu duk da cewa annabi yunus alaihi salam ya yi musu addu'a allah ya halaka su idan har ba su yi imani ba suka zauna ba su yi imani da shi ba sai da suka fara ganin burbushin azaba sannan sai suka yi imani to ubangiji sai musu wannan baiwar ya karɓi imaninsu duk da cewa sunnar ubangiji galibi duk sanda azaba ta nufo wani ya ce kuma a lokacin ya yi imani ba za a karbi imaninsa ba amma su an karbi imaninsu sai suka zama togaciya daga ƙa'ida ta gaba ɗaya daga ƙa'ida ta bai ɗaya ƙa'ida ta halaka dukkan wata al'ummar da bata imani ba yayin da azaba ta zo mata gadangadan da rashin karɓar imaninta kamar yadda ba a karɓi imanin ainihin fir'auna ba lokacin da ya gan shi ya shiga ruwa lalle ya tabbata haƙiƙa ya halaka a lokacin da ya imani Allah bai karbi imaninsa ba ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu kuma alhalin ka cika rayuwarka da barna ka zama cikin mabarnata sai yanzu ne zaka yi imani ubangiji bai karbi imaninsa ba aka yi masa inkarin imanin da yayi aka nuna masa ya makaro to amma ga mutanen annabi Yunus alaihi salam Allah ya karbi imaninsu annabi Yunus alaihi salam shine Yunus ibn Matta wasu suna cewa matta din sunan mahaifiyarsa ce amma a cikin abin da ya zo a cikin sayul bukhari matta din sunan mahaifinsa ne matta sunan mahaifinsa ne ba sunan mahaifiyarsa ba yunus ibnu matta allah ya aiko shi a cikin mutanen mutanen nainawa nainawa gari ne a cikin a lardin mausil al-mausil lardi ne na arewacin ƙasar iraki arewacin ƙasar iraki a wannan lokacin a wannan lokacin akwai ashuriyun sarakunan ashuriyun sune suke mulki a gurin kuma kun san cewa Buktanassar ya je ya yaki abin nan banu Isra'ila kamar yadda muka faɗa jiya ya yaki banu Isra'ila a Baitul Maqdis ya kwaso wasu daga cikin ribatattun yaƙi fursunoni daga cikin banu Isra'il wanda suka zo nan Babila a wannan yanki na mausul suka zauna a matsayin fursunoni kuma suka hayayyafa ma ya zama da akwai tsirarin alul kitabi a gurin to annabi yunus allah ya aiko shi cikin wannan gari na nainawa a cikin garin Mausin, a lardin Mausin cikin kasar iraki To lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanensa ya musu wa'azi kamar yadda kowane annabi yake yi ma mutanensa wa'azi kan kangare suka ce ba za su yi imani da shi ba za su yadda da shi ba shine ya yi musu addu'a ya gargaɗe su cewa allah zai saukar musu da azaba tsawon kwana arba'in idan ba su yi imani ba azaba za ta riske su to sai ya kasance ba su yi imani abin nan a kwana talatin da biyar ba su yi imanin ba shi kuma a lokacin ya fita bisa fushi da fusata ganin cewa gashi kwanaki suna ta tafiya amma mutanen nan ko a jikinsu harkar gabansu kawai suke yi kwana talatin da biyar ya wuce mutanen da ba su yi imani ba sai ya fita a fusace وذان نون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي النبي النبي يونس شين ذا النون نون شين كيفي لوك شين دي يفتا يقود يبرسو الله مدعوك كن سلكي يا بامو كن سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين فالتقمح الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أتو النبي يونس يا كسنشي daga cikin manzanni lokacin da ya fita ya gudu kamar yadda bawa yake guje wa ubangijinsa haka ubangiji ya sifanta gudun da yunus ya yi daga alkaryarsa iz abaka ilal fulkil mashhud ya tafi jirgin ruwa wanda yake ciki an cika shi da fasinja an cika shi da kaya jirgin ruwa na mutanen na alfinikiyun wanda suke zirga-zirga wajen ɗaukan mutane daga wannan yanki su kai su sham su dawo su ɗauki wasu su kai kaya da sauransu saboda haka sai ya shiga wannan jirgin ruwa bayan kuma jirgin ruwan ya cika ta ya abin da ya cika ya batsi da mutane da kaya Allah ya ce alfulkil mashhur an cika shi an gama lodi to saboda haka sai lodi yayi wa jirgin rawa dole ne a rage a rage wani in ba haka ba duk za a mutu to wa zuwa za a jefa a ruwa to shine kowa ya kalli kowa kaga ba wanda zai ce shi a jefa shi to shine kuma a gurin ba wanda aka yi wa kallon reni tunda da an kai wa kallon reni kaga shi za a jefa kowa a kafe yake da kafafuwansa aka ga to kuma za a halaka ne gaba daya aka ce to sai a yi ƙura'a to shine aka yi ƙura'a sai ya kasance annabi yunus alaihi salam ƙura'an na faɗa a kansa aka yi har sau uku kasa irin wannan karan farko dama mutum ba zai amince da wuri ba aka yi na farko sai ya yi runtu aka yi na biyu zai runtu na uku ta ce to shi kenan ba kuma yadda za a haka ubangiji ya yanka masa fasaha mafaka da minal muzhadin muzhadin shi da almaglubin ya zama cikin wanda aka rinjaye su a ta haukansu saboda haka sai suka jefa shi cikin ruwa falta kama hulhutu ana jefa shi ruwa sai babban kifin nan sai ya loma da shi Allah ce kama hulhutu sai ya loma da shi sama kai sai ya haɗe shi bai karya ƙashinsa ba bai tauna namansa ba ubangiji sai ya aje shi a cikin kifi wasu ce kwana arba'in wasu ce a kwana hudu ya yi wasu ce kwana bakwai wasu ce amma dai Allah ya aje shi a cikin kifi to a wannan lokaci ya kasance cikin masu tasbihi to wannan ne abin da ubangiji yake riskar bawansa da shi yayin da ya shiga bala'i ya koma ga Allah falaula annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'ath ba dan yana cikin masu tasbihi ba masu tuna Allah da yayi ta zama a cikin wannan kifin har zuwa lokacin da Allah zai tashi zai tashi mutane a fito da shi daga cikin daga cikin wannan to shi da yayi tasbihi allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim daga nan sai ubangiji ya sa kifin nan ya amayo shi a gabar teku baya da lafiya domin eh, wanda ya zauna waɗannan kwanaki a cikin kifi dole ne ya rashin lafiya amma banda shi Allah ya so shi da rai ai ba za ka rayu ba sauraka sai ya abin nan fa'ambatna alaihi shajaratan min yaktin muka fitar masa da da bishiya ta abin nan ta kankana domin ya samu abin da zai fake ya samu kuma abin da zai sha wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu fa amanu famatta'nahum ila sai muka aika shi zuwa ga mutane dubu ɗari ko kuma sun ɗara haka wato sai su Allah ubangiji ya cito ya koma cikin alƙaryar da ya baro saboda haka da ya je sai suka yi imani ubangiji ya ƙyale su har zuwa wani lokaci kamar yadda ya ƙaddara mu kowa ya karɓi ransa a lokacin ajalinsa to shi ne Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai ma a cikin al'ummarka akwai wanda wannan nahama din za ta riske shi kuma haka ta faru ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatu makka ai kaga dukkan wasu wanda suka rage a cikin garin makka a lokacin duk sun karbi sun karbi musulunci wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da runduna wanda da ba su yi imani ba da ƙarshen su gaba ɗaya ya zo lastasalahum tun da rundunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita fathu makka ba za su iya gaba da gaba da ita ba ba za su iya rukumawa da ita ba to amma sai Allah ya so su da rahama sai ba su tsaya sun yi turjiya ba lokacin da annabi ya je fathu makka kafiran quraisha ba su yi wata turjiya ba kawai sai suka sadu da suka sallama annabi ya ce to kada a taba kowa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin wa man dakhala baytahu aghlaqa ala nafsihi fa huwa amin wa man dakhala bayta abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidansa ya kulle to a kyale shi duk wanda ya shiga masallaci ya fake da masallaci a kyale shi duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi kaga wannan siyasa ce ta mulki a lokacin zai ji cewa an girmama shi ce duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi to a lokacin ne duk suka suka yi ta imani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi ne Abdullah ibn Khatal Abdullah ibn Khatal shi wannan ya ki saduda ya ki sallamawa ya ci gaba da tirjiya ya je ya rike starul ka'aba a lokacin ya rike abinan rigar ka'aba a yadda suke yi a jahiliya a jahiliya idan mutum ya yi aika-aika ya gudu wai kada a taɓa shi sai ya je rungume ka'aba to yana zaton har yanzu jahiliya za ta yi amfani da haka sai ya je rungume ka'aba annabi ya ce a ƙwaƙulo a shi a fito da shi aka fito da shi kuma aka kashe shi domin ban da shi babu jinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar a garin makka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama suka taru yace ce to me kuke zaton zan yi da ku me kuke tsammanin yanzu zan yi muku domin duk sun san tarihin abin da ya faru ga annabi da sahabbansa da musgunawa da keta da mugunta da suka yi masa duk sun san tarihin yanzu ga su a hannunsa yace to me zaton ku zan aikata da ku ma zannukum anni fa'ilun bikum me yayi tsammanin ku yanzu zan yi muku sai suka ce khairun akhun karim wabnu ibnu akhin karim alkhairi muke tsammanin kai mana dan uwa ne kai mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci sai yace izhabu fa antum tulaqa la tathriba alaykum al ku tafi duk an sake ku duk kun zama yantattu a yau babu wato ainihin tsangwama ko kuma ainihin babu tuhuma a kanku a yau saboda haka duk sai suka samu kansu a wannan lokacin kaga wannan yanayin nasu ya yi kama da yanayin mutanen annabi yunus wanda su ma ga azaba ga dangadan ta zo musu amma allah ya karbi imaninsu to su ma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama a hannunsa amma duk da haka sai ya musu afuwa to wannan irin wannan afuwar ita ce ake yaba al'afu inda al-maqdira lokacin da ka kamma abokin gabanka ka cin masa ya zama na kana iya yin ko menene da shi ya zama a tafin hannunka shi kansa ya karaya ce to me kake tsammanin yanzu zai faru gare ka babu shakka idansu su za su furfuto yana jirin yaga kawai me za ka yi masa sai ka ce to an yafe maka to irin wannan afuwa din ita ce abin yabo ba bayan an fi ƙarfinka ba ka yi afuwa an fi ƙarfinka ba yadda za ka yi kace to na yafe <laughs> bai ka yafe to na'am yafe wata yi in ka yafe wadda kai ta yi amma kuma ba abin a yaba maka bane a ce ka yafe inda a ce kacin masa ne aka ga ka kyale shi to shi ne za a ce eh lalle yafe wata gaske ce amma abinda ba kai ka fi ƙarfinka ne ba yadda za ka yi da shi in ma ka ƙara taɓo shi zai ƙara sai ka ce to ka yafe to shi ne Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce falaula kanat ƙaryatun babu wata alƙarya amanat da ta yi imani yayin da azaba ta nufo ta gadangada fana fa'aha imanuha kuma imanin da ta yi ya amfane ta illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus su ne waɗanda suka yi imani a lokacin kuma imanin nan ya amfane su lamma amanu kashafna anhum azab al yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya to shin an yaye musu azabar rayuwar duniya ne kawai banda ta lahira ko hadda ta lahira anan Allah ya ce fil hayatid dunya anan duniya kenan ta tayo a lahira Allah ya kama su amma ayar da take cikin suratul safat wadda muka karanta tana nuna an yaye musu azabar ta duniya da ta lahira an karbi imanin su domin Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila kaga sun yi imani idan ko mutun yayi imani ubangiji har ya shaida cewa sun yi imani babu shakka wannan imanin zai sa a yaye musu azabar su yaye musu azaba ta lahira don haka mutanen annabi yunus alaihi salam an yaye musu azaba ta duniya an yaye musu ta lahira saboda imaninsu wannan shi zai nuna maka bambancin su da fir'auna kaga shi fir'auna <coughs> kasancewar imaninsa imani ne wanda yake dan jabu sai wannan imanin bai amfane shi ba bai samu ba yaye masa azabar ba don ya mutu a cikin ruwa kawai Allah cewa ya fal yawma nunajjika bi nika. jikinka kawai za mu fitar shi ma don ya zama aya dan ya zama dalilin cewa kafa mutu don banu isra'ila sa iya cewa ba mutuwa kai ba kana can kana bin annabi musa da mutanensa to don ka zama aya za mu cire gangar jikinka mu je huta waje kowa ya ganka ga kanan amma kam ya samu kubuta bai samu wannan kubutar ba an gane ku bai samu wannan kubutar ba sabanin mutanen annabi yunus alaihi salam kasancewar imaninsu na gaskiya ne su sai suka samu kubuta famatta'nahum ilahi sai muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci ma'ana har lokacin da mutuwa ta zuwa kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin abinda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi a cikin sayo muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ba da labari lokacin da ake yana tafiya bayan yana dawowa daga abin yana tafiya zuwa hajjinsa ta bankwana a lokacin ya zo wani wadi wani kwazazzabo to a wannan lokacin sai yake tambaya wannan kwazazzabo ne wannan sai mutane suka ce da shi wannan kwazazzabon sunan shi wadil azraq abinda ake kiransa da shi kenan sai yace ka anni anzuru ila musa habitan min as-saniya wa lahu ju'arun ila Allah bit ce ana nuna mun kamar ga annabi Musa na ina ganin shi yana gangarowa da kan wannan dutsen yana ƙaraji ma'ana ya ɗaga miryar shida da yana ta labbaik Allahumma labbaik kuma da ƙarfi ana ji sannan sai ya zo wani ainihin kwazazzabo na ma ya tambaya ya ce nan fa aka ce da shi wannan saniyatu harsha kenan wani kwazazzabo ne da yake tsakanin hanyar madina zuwa makka kusa da juhufa hanyar da za a bi a tafi sham to shi ne sai a nan ma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce ka'anni an zuru ila yunusa ibn matta ala naqatin hamra a ja'da alaihi jubbatun min suf khutamu naqatihi khulba ya ce sai gashi kamar ana nuna min yunus ibn matta yana bisa taguwarsa ja wacce take kosasshiya mai cike da nama alaiha jubbatun min su alaihi jubbatun min su yana sanye da alkabba ta sufi ta gashin dabbobi sannan khutamu katihi khulba wato linzamin taguwar tasa na ainihin kaba ne malamai suka ce ta yi a nan allah maɗaukakin sarki ya suranta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yana ganin sanda annabi musa da annabi yunus suka yi hajji an sunanta musu gashi yanzu kamar yadda za ka hoton bidiyo haka aka ɗauko masa rayuwar tasu ya gani gashi nan akan abin hawansa ya zo hajji wanda yana nuna maka dukkan waɗannan annabawa sun je sun yi hajji kuma allah ya nuna masa cewa ta nan gurin suka bi gashi nan lokacin da suke kan abin hawansu wata rana a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wani bai hudu ya zo gurin shi kamar yadda abu huraira ya rawaito yana cikin sayul bukhari wani bai yahudi ne a kasuwa yake arada hajarsa yake tallar hajarsa ya kasa kayansa yana talla sai wani ya zo ya masa tayin da shi kuma bai ji daɗi ba ya taya da ɗan kuɗi kaɗan sai bai hudan bai ji daɗi ba sai ya ce la wallazi tsafa musa alal bashar na rantse da wanda ya zaɓi musa ya fifita shi akan sauran halitta akan sauran mutane ba farashin kayan kenan ba wani al'ansari mutumin madina musulmi yana gefe a kasuwar da ya ji wannan bai hudu yana wannan rantsuwar yana cewa la wallazi tsafa musa alal bashar sai ya taso a guje ya zo ya gaura ma wannan bai hudan mali ya tsinke shi da mari ya ce a ta ƙoro wallazi tsafa musa alal bashar wanda biyu bai na azhurina ya ka rika faɗar cewa allah ya fifita musa akan mutane alhalin manzan allah annabi yana cikinmu bai hudan nan sai ya kawo ƙara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai to shi ga abin da aka yi masa shin ba ya da zimma shi ba kafirin amana ba ne ba ya da ahad ba ya da alkawari da yarjejeniya na ba za a cuce shi ba annabi ya tambaya me ya faru sai ya gaya masa annabi ya fusata shi ne yake cewa la tufaddiluni ala musa kada ku fifita na akan annabi musa alaihi salam haka nan yake cewa la yaqulu ahadun ana khairun min yunus ibn matta kada wani ya ce ni ne mafi alkhairi sama da yunus dan matta malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar ba yana nufin cewa waɗannan annabawa daidai da shi suke ba babu shakka annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd wasu sun fi wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul anbiya'i gaba daya shine mafificin annabawa duka to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba a fifita shi idan har fifitawar za ta jawo ya zama suka ga wani daga cikin annabawa Ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kamar akwai tawaya ga shi waɗancan annabawa da aka fifita shi a su sai ce to kada a sake irin wannan amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine yake cewa ana af ana ana ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba daya saboda haka shugaban annabawa ne duka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tawalu'u baya san irin wannan matukar wannan din zai bayu zuwa ga tauye darajar wani annabi saboda haka annabi ya ce kada wani ya ce ana khairun min yunus ibn matta musamman ma idan wani ya hararo irin abin da aka yi aka ce ya bar mutanensa a fusace wanda har Allah ya kama shi da wannan laifin wani ya ga cewa to wannan laifin ya rage darajarsa ko kuma wani shi ba annabi ba ya yi kafafar cewa ya fi yunus domin shi bai fusata ubangijinsa ba nabi ya ce to kada bawa ya faɗi haka allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa a ولو شاء ربك لآمن من في a كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يقوم Allah maɗaukakin sarki ce walau a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗayansu a tattare da sun yi imani afa anta tukrihun nasu hatta ya kunu mu'mini ashe yanzu kai za ka tilasta wa mutane ne har sai sun zama mu'mini wato allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk hirsin da kake da shi da kwaɗayi da faɗi tashin da kake ta yi na kaga cewa mutane sun yi imani ba fa za su yi imani ba sai Allah ya so su da imani kada ka matsawa kanka kada ka halaka kanka wajen ka ga cewa mutanen ka sun imani la'allaka ba'khun nafsaka ala ka ba'khun nafsaka alla mu'mini Za ka kashe kanka ne dan ba su zama mu'minai ba kada wannan kwaɗayin naka ya sa ka wahalar da kanka domin imani da rashin yinsa wannan duk taufiki ne daga ubangiji ubangiji shi ya halittu halitta ya raba su biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da ya halicci halitta ya jimki jimki ya ce ha'ula ila fala ubali wannan jimkin aljanna za su ba dare da na damu ba wa ha'ula ila nari fala ubali wannan kuma za su tafi wuta kuma a duk cikin mutum dubu Allah ya ɗauki ɗaya shi ne ɗan aljanna 999 kuma duk ɗan wuta saboda haka kakka damu don ba su yi imani ba ubangiji ya riga ya ƙaddara wannan a cikin bayansa akwai waɗanda zai toshe musu kafar gashi ya ba su ita sun ƙi amfani da ita to sai ubangiji ya ɗabi'i a kanta tun da sun ƙi amfani da ita sai ya zare musu wannan damar da ya ba su saboda haka sai su yi ta tafiya cikin bankaura da magaga da harigido ba za su yi imani ba ya ce walau sha a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a wannan mashi'a ce kauniya qadariya mashi'a iri biyu ce akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kauniya qadariya akwai kuma mashi'a shar'iyya akwai abinda ubangiji ya kaddara shi yake son shi yana son abin in ka yi shi zai baka lada wannan mashi'a ce shar'iyya akwai abin da ubangiji ya kaddara shi ya so abin ya auku amma ba tare da ya yarda da abin ba wannan mashi'a ce kadariya to ba a hujja da mashi'a kadariya ga ubangiji kamar yadda kafirai suka yi walau sha Allahu ma walau walau sha walau ba ba walau sha Allahu ma ashraku ba walau sha Allahu ma abadnahu da ubangiji ya so ba za mu wa abinda muke bautawa ba walau sha Allahu ma na da ubangiji ya so da ba mu yi shirka ba kaganan nan mashi'a kadariya suke hujja da ita ba mashi'a kauniya ba ba a hujja da mashi'a kadariya ubangiji ya so abu to idan abin ya faru kuma ya zama na yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi to wannan abin shi ake hujja da shi amma abin da ubangiji baya san shi kamar yadda ce wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tu'minu yardahu lakum ubangiji ba zai taba yarda wa bayansa kafirci ba in kuka yi imani ubangiji zai yarda da imanin ubangiji ba zai yarda da kafirci ba amma zai yarda da imani to za ka yi kokarin ka tabbatar da masi'a shari'a ne a rayuwarka ba a ƙanariya ba ba mashi'a ƙadariya ba saboda haka ubangiji yana son abu ya wakana idan ya wakana kuma ya kasance cikin muradin lahi ne to wannan mashi'a ce ƙadariya kauniya idan abin da ya wakana ɗin ya kasance ba cikin muradin lahi ba ne ba abin da Allah yake nufi ba ne wannan mashi'a ce ƙadariya kauniya ba shari'iya ba misali zan yi muku domin matso muku abin kurkusa yadda za ku fahimci bambanci tsakanin mashi'a ƙadariya da mashi'a kauniya Allah maɗaukin sarki ya so imanin sayyidina abubakar ya so sayyidina abubakar ya yi imani domin imani wani abu ne da yake so ko sayyidina abubakar ya yi imani kuma ya karɓi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan mashi'a ce shar'iyya kuma me kauniya kadariya mashi'a ce shar'iyya saboda imanin naman Allah yana son shi kuma kadariya ce saboda ta kasance domin aka ce kadariya abin da ya wakana din an gane ko kadariya ɗin nan za ta zama Allah yana so za ta zama Allah baya so to amma imanin abubakar abu ne da Allah yake so kuma ya ka gama shi'a ce shari'iya sannan kuma kadariya saboda ta wakana an fahimta ko ubangiji ya kaddara wakana kuma ta wakana kamar imanin abu jahal imanin abu jahal ba kafirci ba imanin abu jahal mashi'a ce kau shar'iyya ubangiji yana rasan abu jahal ya yi imani ko baya so yana so amma ya yi imanin bai yi imani ba kaga mashi'a ce shar'iyya gairu kadariya gairu kauniya saboda bai yi imanin ba